labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya ƙawata nake neman Aisha na san tana zuwa gidan nan shi yasa nake bari in zo in duba ko tana nan to mama mu za mu koya Aisha ne nan yanzu tsabar rashin kunya maman Aisha tana faɗa kina faɗa ta maman Aisha uwata ce amma dai na haɗu da wasu mutum na tambaye su sun ce min sun ganta tare da Ahmad da wannan abokin nashi sani ai ni dama tun farko da naga yaron nan jiki na bai yarda da shi ba mu ba ci mu ba sha amma abin da zai saka mana da shi kenan menene mafita mafita kawai shine a sanar ma tsaro amma dan Allah mama wannan maganin ya zama sirri Boss, an samu bom wanda kuma za ta fashi nan ba da daɗewa ba.